This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya suna na sarfila hashin gumel tare da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muka da muku a wani sabon shiri na daren yau litinin biyu ga watan Disamba shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa hukumar zaben kasar Ghana ta buɗe rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar don baiwa mutanen da suka cancanta damar kaɗa ƙuri'unsu da wuri. Haka kuma za a ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya fara ziyarar da aka daɗe ana dako zuwa nahiyar Afirka. Za mu ji idan wannan ziyara na da tasiri. sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukumar mahmud ibrahim kwari zai kamana sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan washington dc amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum ministan harkokin wajen kasar turkiya ya faɗa a yau litinin cewa na cikin sauri da mayakan 'yan adawa ke yi a ƙasar Siriya a baya-bayan nan ya nuna cewa dole ne shugaba Bashar al-Assad ya sasanta da al'umarsa tare da tattaunawa da 'yan adawa. a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da aka gudanar a ankara tare da takwaran aikinsa na iran hakan fidan ya ce turkiya da iran da ke goyon bayan bangaren 'yan adawa a yakin basasa siriya sun amince da sake dawo da yunkurin diflomasiya tare da rasha na maido da kwanciyar hankali na baya bayan da masu tayar da kayar baya suka kaddamar da farmaki da kuma kama kusan duk babban birni mafi girma a lifo wannan dannawa da mayakan da turkiya ke marawa baya suka yi ya kasance babban abin kunya ga assad kuma ya zo ne a daidai lokacin da kawayensa iran da kungiyoyin da take marawa baya da rasha suka shagaltu da nasu rikice-rikicen shugabar kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta caccaki amurka da rasha da suka yi katsalandan a binciken da take yi ta kuma kira barazanar da kuma sukar kotun a matsayin abin ban tsoro. mai shari'a tomoko akane ta faɗa a yau litinin cewa kotun na fuskantar barazanar kakaba takunkumin tattalin arziki mai tsanani daga wata mamba ta dindindin a kwamitin sulhu kamar ita ce kungiyar ta'addanci kamar ita ce kungiyar ta'addanci akane na magana ne kan kalaman da dan majalisar dattawan amurka lindsey graham ya yi wanda ya buƙaci majalisar ta sanya takunkumi ga mai gabatar da ƙara da ƙasashe da ke neman bada haɗin kai ga kotun. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ma'aikatar lafiyar ƙasar Labanin ta ce wani hari da Isra'ila ta kai a yau Litinin ya kashe mutum ɗaya a kudancin Labanin, yayin da rundunar sojin Labanin ta ce wani hari na Isra'ila kuma ya jirkata wani soja a ɓangaren gabashin ƙasar. Nan take dai rundunar sojin Isra'ila bata ce komai kan har-haren ba. Har-haren na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da Isra'ila da Hamas suka amince da yarjejeniyar tsagaita wuta. wadda ta kai ga dakatar da faɗan da aka shafa tsawon watanni sha hudu ana gwabzawa da ya barke bayan harin da hamas abokiyar hezbollah ta kai kan isra'ila yayin wancan harin nata hamas ta kashe kusan mutum dubu da ɗari biyu tare da yin garkuwa da wasu biyu da hamsin har yanzu akwai kusan mutum ɗari da ake garkuwa da su a zirin gaza yayin da kusan kashi ɗaya bisa uku ake tsammanin sun mutu daga ƙarshe shugaban gwamnatin james olaf scholz ya yi alkawarin bayar da taimakon dala miliyan 860 a matsayin taimakon soja ga ukraine a lokacin da ya yi alkawarin tallafawa kasar a ziyarar da ya kai birnin kib a yau litinin scholz ya ce ukraine za ta iya dogara da jamus kuma ziyarar tasa na da nufin karfafa wannan alkawarin ya ce a wannan watan ne za a kai sabbin kayan soji zuwa ƙasar ukraine ziyarar na zuwa ne yayin da ake jefa ayar tambaya kan makomar taimakon kasashen yamma ga Ukraine yayin da Amurka ke shirin canja shugabancin kasar a watan Janairu mai zuwa. karshen labaran duniyar kenan. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Adalla. To za mu buɗe taskar rahotannin namu daga ƙasar Ghana inda hukumar zaben ƙasar mai zaman kan ta buɗe rumfunan zaɓe don baiwa waɗanda suka cancanta damar kaɗa kuri'unsu da wuri kamar yadda za mu ji a wannan rahoton da wakilin Marduwan Abbas ya haɗo mana. Hukumar zaben ta bayar da tabbaci cewar za ta gudanar da zaben gaskiya da adalci kuma cikin limana. Shugaban hukumar uwar gida Jane Mensa ta fayyace cewar jami'an tsaro da 'yan jarida da ba su bukaci yin zaben na musamman ba ba za su kada zaben su yau ba amma za su iya kadawa a zaben gama gari da an ka shirya ran bakwai ga wata ta kuma bayyana cewar ba za a bayyana sakamakon zaben na yau take ba sai dai za a hada shi ne a cibiyoyi ko matattaran ƙuri'u a haɗa sakamakon da na ainihin zaɓen ran bakwai ta yi wa manema labarai bayanin dalilin janye jihohin guda biyu. On Friday night, the by the national security Madan ta bayyana wa manema labarai cewar a ranar Juma'a hukumar tsaro na ƙasa ta shaida wa hukumar zaɓen cewar an fitar da ɓarin takardar zaɓen guda ɗaya na jihar gabashi daga maɗaba'an an buga takardun zaɓen. Checkpoint limited ce ta buga takardun kuma cibiyar bincike ta ƙasa ce ke sa ido tare da cibiyar tsaron ƙasa da 'yan sanda da kuma wakilan jam'iyyun siyasa yana da muhimmanci gane cewar an yi tanadin wannan takardu ne wa jihar gabashi kuma kamfanin ne zai kona takardan bari ya samu fita daga maɗaba'an dalilin samun wannan labari hukumar ta yanke shawarar janye takardun na jihar gabashi domin tabbatar da ba da tabbaci na sahihancin shirin zaɓen don a buga sabbin takardun zaɓe na jihar saboda maɗaba'an wato checkpoint limited ce ta buga takardun zaɓen na jihar yammaci aka nemi a sake dawo da waɗannan takardu a sake buga su ina son a fahimci cewar hukumar ta ɗau wannan mataki ne tare da amincewar jam'iyyun siyasa zaɓen na musamman da an kaso mara da karfe bakwai na safe ya gudana salin alin cikin kwanciyar hankali hankali babu rigima a jihohi goma sha hudu kuma an kammala da karfe biyar kuma har yau ana fatan a samu hakan a ran bakwai ga wata inda za a yi babban zaɓe na ƙasa baki ɗaya gabanin dai haka babban spectre 'yan sanda jordan fara a kufu ya sadu da jami'an tsaro da 'yan jarida ya ja musu kunne da kuma tabbatar musu cewar bana za su tabbatar an yi komai cikin kwanciyar hankali ya ce foreigners who have come from far and near to witness kowane mahaluki daga waje yake ko ɗan gida ne waɗanda sun ka zo shaida dama mai kyau da za mu bai wa 'yan gana dangane da yadda za gudanar da zaben ba na salon halin ba ma son wani su ya yi shakku na kowa ke rike da tsaro a cikin ƙasar nan in ana zancen zaɓe muna tabbatar da shirin yin aiki tare da sauran rukunonin tsaro yadda za mu tabbatar wa masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe wato 'yan takara da jam'iyyun siyasa cewar babu wani abin tsoro ana cikin haka daɗin ɗimi sojojin ƙasar sun ka fitar da tasu sanarwan cewar babu ko soja ɗaya da za a ajiye a tashar zaɓe nasu aikin zai taho ne kawai lokaci da 'yan sanda sun ka bukaci taimakonsu da fatar wannan zaɓe zai zama zakaran gwajin dafi ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to a gaida ridwanullah shugaban amurka joe biden ya fara wata ziyara aiki zuwa angola tafiyar da za ta bashi damar cika alkawarin da ya dauka na ziyarar nahiyar afirka a lokacin mulkinsa tare da mai da hankali kan wani katafaren aikin shimfir layin jirgin kasa kan wannan ziyara ne na tuntun malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk inda na tambaye shi yake kallon wannan ziyara to a gaskiya in aka ce fargajaji ce mutum ba zai iya musu a kai ba hmm. saboda watakila ya yi tunanin sai watakila watansa na karshe a wato zangonsa na biyu zai kula afirka ko kuma a cikin wannan zangon na biyu ya samu lokaci ya ɗan zagaya kasashe biyu ko uku kama yadda wasu shugabannin amurkan suke yi hmm. sannan a ajiye a afirka inda aka ga dama ajiye ta a gaskiya akwai ɗan ja kan yadda shugabannin ko kuma tsarin uh, mulki da suke tafiyar da shi a amurka na white house hmm. ba sosai suke son karrama afirka yadda ya kamata ba kuma shi biden alal misali mutum ne wanda da ya yi amfani da damarsa shi karɓaɓɓe ne musamman a afirka ta kudu inda a lokacin da ake musu bambancin launin fata hmm. ya fito ya ba su goyon baya ba kamar yadda yanzu yake goyon bayan yahudawa akan irin tsarinsu ba lokacin afirka ta kudu ya fito ya tsaya a kan gaskiyar cewa tsarin bambancin launin fata biyu ba kuma suna kaunarsa ah, amma watakila ma abin da ya sa south africa ba mm. saboda bambancin wannan yahudancin da ake matsala da south africa ta fito tana ja shi kuma yana ba da goyon baya shi sa ya tafi angola to amma duk da haka dakta za a ce wannan tafiya za ta yi wani tasiri duk da cewar 'yan kwanaki ne suka rage mishi a karagin mulki a ba na jin akwai wani muhimmin abu da zai shi zai iya tabbatar da amma a tsarin diplomasiya na amurka akwai alamun cewa wato china da angola suna ƙasawa. Hmm. a yanda watakila akwai kaso mai yawa na man da china suke samu daga angola zuwa su kuma suna gina musu wato kayan more rayuwa da hanyoyi da sauransu hmm. to wannan zai iya dan tsolewa america ido saboda suna bin duk inda suka ga china ta fara wato ah, ta goma shi su rinka sa hannu suna sa ido don su ma su samu dama a wurin kuma su hana wannan ya tabbata sosai to ana yawan cewar kamar afirka shugabannin amurka ba sa yawan ta ziyara zuwa afirka musamman shugaba na karshe da ya je shine obama lokacin da ya je kenya sai shi kuma wannan da ya je shi a wannan kwanaki na karshe. shin afirka ba ta da wani hmm. tasiri ne in kuma tana tasiri me yasa za mu ga china da amurka suna ƙoƙarin gwagwarmaya kowa ya samu karɓuwa a afirka to a gaskiya har yanzu afirka ba ta tasirin da wato za ta wato matukar martaba a idan hmm. manyan kasashen duniya ba saboda idan ka kalli su suna son kasuwanci ne da ci gaba kuma in ka duba kasuwancin da ake a duniya kashi biyu a cikin ɗari ake kula afirka a ciki suna son harkokin ci gaba na ma'adanai da wato masana'antu da technology a afirka ba ta ba da kashi biyu a cikin ɗari na wannan masana'antu da technology abinda suke da shi afirka shine suna da mutane gwarzaye wanda allah ya ba su kwakwalwa wanda in sun je can sun zauna in suka shiga tsarin suna ba da taimako sosai amma afirkan babu wani tsari da aka gina wanda zai iya fitar da wannan amfani da afirka to kaga shi yasa sai dai kawai su kula ta dan a cikin tarihin sun suna rubutawa ko kuma ana labarin su a ce ai su ma sun je afirka suna shi amma ba su da wani abu muhimmi kwanan nan da duniya ta fara wato dan ringitse-ringitse hmm. matsayin sojoji da suke so su ajiye a kasashe musamman na afirka zai sa ta kara amfani a wurin su Ah, amma banda haka a gaskiya a tsarin tafiyar da duniya har yanzu ba a ba afirka wannan muhimmin wurin ba sai dai ana zuwa a samu ma'adinai wanda kuma duk wanda kaga ya damu kama yadda nake tunanin shi biden maganar fetur ce ta kai shi hmm. bola idan maganar ma'adinai ta zo To, Dr. Faruk Bibi Faruk kenan na Jami'ar Abuja, mun gode. To, kafin mu ga shirma na gaba, a shakata da wannan. Na yi shirin bin sako na dauniya, dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya, zan zayyano kamanninta don dubayya, ka ɗauki alkalami zana in za ka iya. faɗo masu kogun ba za na kosa ba ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni ko na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane ake kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba. tafiya nake nisa na karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa ta na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban ba. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. haka kuma za a yi zuwa shafin mu na yanar gizo don sauraron wannan shiri da ma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa com a nan birnin washington dc agogonmu muna cewa karfe uku da minti goma sha biyar yanzu kuma sai shirinmu na gaba 'yan ƙasa da hukuma mulkin kai ba son kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai. Masarare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Ba mu al'ummar dutse ba ma. Al'ummar garurruka da dama suna murna akan wannan abu. An kaɗau dutse yadda suke ci gaba kullum ƙara hauhawa take. Mutane da duwa suke gari ƙara ci gaba. Kawo wannan ruwan zai taimaka mutuƙa wajen haɓaka noman rani. Mu abin da za mu yi a ciki idan an gama aikin za mu yaɗa ruwan a cikin gari. Mazauna birnin dutse fadar gwamnatin Jigawa a Najeriya da al'ummar wasu garuruwa da ke kewaye da birnin ne ke maraba da aikin katafariyar cibiyar samar da ruwa ga birnin wadda za ta lankwame kusan naira miliyan dubu sittin a dakace mu. Yau ga wasu nan ke nukura don mun san mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulma tsakani akara ko oho gama ko wasan dara. Madalla, masware fiye da shekaru ashirin kenan aka kwashe da yunkurin samar da cibiyar ruwa da za ta wadata birnin dutse da ke zaman fadar mulki ta gwamnatin jigawa a arewa maso yammacin najeriya manufar wannan yunkuri ita ce magance matsala da kalubalen da birnin ke fuskanta shekaru da dama da suka wuce ta fuskar ruwan sha ga alama dai yanzu an fara kamo bakin zaren domin a watan jiya ne na nuwamba majalisar zartarwa ta shugaban najeriya bola ahmad tinubu ta amince da a ba da kwangilar samar da wannan cibiya akan kuɗi kusan naira miliyan dubu sattin baya ga gina cibiyar aikin ya kunshi shimfiɗa bututun ruwa daga madatsar ruwa ta suntulmawa mai nisan kimanin kilomita 60 daga birnin dutse fadar gwamnatin jigawan honorable abubakar kabiru abubakar shine shugaban kwamitin shirya kasafin kuɗi na majalisar wakilan najeriya ya ce domin fara wannan aiki sun sanya naira miliyan dubu goma sha biyar a cikin kasafin kuɗi na wannan shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu da ke karewa wannan aiki na aikin ruwa na dutse kamar yadda majalisa ta shugaban kasa ta amince a wannan aiki a kan kudi naira biliyan hamsin da tara wanda kuma wannan aiki da ke shekara biyu ana isa mai girma gwamnan jihar jigawa shine ya kokari ya yi zo majalisar dokoki ta kasa cewa wannan aiki yana da muhimmanci a wannan jihar ta jigawa musamman wannan gari na dutse a matsayin da babban kafital da wannan jihar muka amince aka sa kuɗi a cikin budget wanda yanzu har an zo matsayin da an bada aiki. kamar kwamitin ka nawa ya sawa a kasafi na bana. naira biliyan goma sha biyar aka sa wannan zuwa shekara mai zuwa kamar akwai yiwuwar ku kara kenan. za mu kara biliyan ashirin in Allah ya ko fi haka. shi kuwa honorable sada soli da ke shugabancin kwamitin kula da harkokin ruwa na majalisar wakilan ta najeriya ya bayyana aniyarsu ne ta bibiyar yadda wannan aiki zai kasance har a kammala shi. za mu sa ido kuma za mu ga yadda aikin na kuma insha Allah sai mun ga aikin nan yadda da ya kamata a Kamar kashi nawa aka raba shi kenan. Kana ji wajen kashi biyu ne ko kashi uku domin yawan yawan shi don kada a ce an ɗauka gaba ɗaya an yi don ba zai inganci ba aka yi shi gaba ɗaya. Da an fara aiki za mu zo mu bincika mu gani za mu kira shi ɗan kwangilan da kuma hukumar mu wadda ke kula da albarkacin ruwa na madatsar haɗeja da jama'are za mu zo za mu zauna domin mu zayyana yadda za mu kalli yadda aikin zai tafi domin mu tabbatar da cewa yadda aka ci za a yi aikin nan an yi shi an tabbata mutanen dutse an hida su cikin al'amari na ruwan sha da suke ciki. To kowace rawa gwamnatin jigawa za ta taka a kan wannan aiki la'akari da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ce ta ɗauki gabarin aiwatar da shi gwamnan jigawa malam umar namadi ya yi ƙarin haske mu abin da za mu yi a ciki idan an gama aikin za mu yaɗa ruwan a cikin gari za mu saka cikin kasan kuɗi na da 2025 duk da cewa a wannan shekara ma mun saka to amma dai yake ba a fara aikin ba a to yanzu kan za a fara aiki gadan gadan ma za mu ci gaba da bibiya a wurin majalisa za mu ci gaba da bibiya gurin shi ministan ruwa domin a sake sa kuɗi a wannan shekara ta kasafin kuɗi na shekara ta 2025. Iya dutse ce za ta amfana ko kuma akwai watakila garuruwa da suke. A wannan ai idan wannan ai Allah kaɗai sun garuruwan da za su amfana da wannan abu. Saboda haka ba wai iya dutse ba ne a garuruwa da suke kewaye da dutse su ma za su samu cin moriyar wannan al'amari cikin yadda. Duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Yanzu haka dai mazauna birnin na dutse da kewaye da za su ci gajiyar wannan aiki sun fara tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan yunkuri na gwamnati. Sunana Muhammad Tahir daga unguwar Takur Site. gaskiya na yi farin ciki matuka akan wannan shiri da gwamnatin tarayya ta kirkiro musamman idan ka ɗauko ɓangaren noman rani mu nan yankin dutse sakamakon ba mu da wani babban ruwa ba a noman rani sosai ko in ce ba ma a yi sakamakon ba kogi rijiyoyin mu wasu sai an tona sai su kafe haka haka da sa manoma har suka gajiya da wannan batu amma ka wannan ruwan zai taimaka matuka wajen haɓaka noman rani wanda hakan zai sa matasa su dan samu aikin sanyi sannan kuma a yaƙi da yunwa da take addabar mutane a fadin ƙasa gaba ɗaya. Ni sunana Hamida Yunusa a Isari nake a mazaɓar mu magana da ake ta dutse Greater wata abu ne wanda yake abin alfahari ga dan cikin dutse da ma ta suna na Honorable Dauda Huda Abaya wannan harka ta ruwa da za a ɗauko shi daga Sintilmawa ya zo wannan babban birni namu ba mu al'ummar dutse ba ma al'ummar garurruka da dama suna murna akan wannan abun. Sunana Rabi Katangare. Mu dai wannan ruwa da aka ce za a yi shi, za a samar da shi garuruwa da kuma inda suke da matsalar shi. To mu dai haka mana gaskiya za mu ji daɗi. kuma sannan wajen tsaftar muhalli ma ka ga dai idan aka ce an samu ruwan nan bunƙasa al'umma ne mutane wanda za a amfani da shi za ka je ka ɗebo ka cikin kwanciyar hankali ba wani ya ba komi suna na awali isa daga mazaɓar garkon alli karamar kuma kyawa alato wannan game da wannan shiri da aka yi na kawo ruwa daga sintilmawa zuwa nan dutse to gaskiya wannan ba karamin ci gaba bane ba domin wannan halin da mutanen dutse suke ciki na wahalar ruwa da kuma ainihin karancin ruwa da ainihin ake fama da shi to gaskiya in an kawo ba karamin ci gaba ne kuma gwamnatin tarayya sai dai mai mata godiya a duk jagororin da suka suke da ruwa da tsaki wajen nemo wannan project Allah saka masa da alkhairi sunana Kumar Aminu Umar Katangare al'ummar garin dutse sun jima suna fama da matsalar ruwa kuma har yanzu ba a zo ga step din da za a ce an bar matsalar ruwa ba in ka tsaya ka duba ai akwai tanki wancan na kirgefan sayak amma me ba zai wadatar da dutse ba kuma in ka dutse yadda suke ci gaba kullum kara hauhawa take mutane da duwa suke gari kara ci gaba yake muna muna babu abin da zamu ci akan wannan abin sai dai ubangiji Allah saka da alƙa masu saurare karshen shirin yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. barkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara. amfanin kansa yana kikura. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma sai Hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF ta shirya gudanar da wani muhimmin taro da hukumar wasanni ta kasar a wannan makon domin tattauna makomar kungiyar kwallon kafar kasar ta Super Eagles tare da zimmar cimma matsaya kan tabbataccen mai horar da 'yan wasan kasar. hakan ya biyo ne bayan takaddama da ta mai tsakanin hukumomin biyu kan wanda zai jagoranci kungiyar wacce yanzu haka take karkashin shugabancin rikon kwarya na augustine gabon wanda aka nada bayan sallamar da george a cikin watan yuni biyu bayan rashin nasara a wasanni da karbansa kuma ya gabon mai shekaru 59 ya sami nasara ta kai kasar ga samun tikitin gasar cin kofin nahiyar afirka ta baɗi a kasar morocco wasu majiyoyi sun bayyana cewa hukumar wasanni ta kasar tana da ra'ayin tabbatar da egabon da ya ci gaba da shugabancin kungiyar yayin da ita kuma hukumar nff ta dage kan matsayinta na nemo koci daga kasashen waje a watan da ya gabata shugaban hukumar ta nff ibrahim gusau ya bayyana cewa yanzu haka sun soma tattaunawa tare da farautar koci daga kasar waje haka kuma sun soma tuntubar masu kamfanonin daukar nauyi kamar dangote da buwa da mtn da babai jebu domin sauwaka samun kudaden albashi da sauran haƙoƙin da za a biya kocin a kasar ingila kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester city pep guardiola ya mai da martani kan dubban magoya bayan kungiyar da suka rika kiran da a kore shi daga kungiyar city din ta sha kashi a wasan gasar premier a gidan liverpool da ci biyu da nema a jiya lahadi lamarin da ya sa masoya kungiyar suka so rera wake da take da suke cewa za a sauya kocin a gobe da safe wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar da yanzu haka ta ke rike da kofin gasar firimiya da ta lashe sau hudu a jere ke fuskantar koma baya sosai na tsawon wasanni bakwai ba tare da nasara ba to sai dai bayan kammala wasan guardiola ya tunkari masoya kungiyar yana mai daga yatsunsa shida inda yake ishara da tunatar da su cewa ya lashe gasar ta firimiya har sau shida tare da kungiyar yayin wata tattaunawa bayan wasan kuma guardiola ya bayyana cewa sam bai yi tsammanin rana irin wannan za ta zo da masoyan kungiyar za su yi masa haka ba idan aka yi la'akari da ɗimbin nasarorin da ya samu tare da kungiyar a ɗaya bangaren kuma manazarta lamuran wasanni na bayyana ta baba kan yiwuwar koma kare kambun gasar ta Premier ga manchester city biyu bayan kashin da ta sha a hannun liverpool da yanzu haka ke jagorancin teburin gasar nasarar ta liverpool dai ta ba ta adadin maki 35 a yanzu tare da tazarar maki tara tsakaninta da arsenal da chelsea da ke binta yayin da yanzu haka kuma city din take ta biyar a tebur da maki 23 kasa da brighton da take ta hudu ita ma da maki 23 a halin da ake cike kuma shahararren dan wasan kungiyar ta liverpool mohamed salah ya bude kofa ga yiwuwar komawarsa kungiyar psg ta kasar faransa a daidai lokacin da ake rarrabe raɗin rashin tabbas a makomarsa a kungiyar ta liverpool wacce kawo yanzu bata koyi maganar bashi sabon kwanta ragi ba yayin da kwanta sa zai kare a ƙarshen wannan kakar wasanni kungiyar psg ta daɗe tana farautar ɗan wasan da za ta maye gurbi da shi tun bayan da shahararren ɗan wasan ta kiliyan mbappe ya koma real madrid ta ƙasar spain rahotanni sun bayyana cewa tuni da sala ya soma tattaunawa da psg din domin soma shirin komawarsa salin alin a karshen kwanta raginsa to karshen labaran wasannin kenan To madalla a gaida murtala da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaici. Ministan harkokin wajen ƙasar Turkiya ya faɗa a yau Litinin cewa kara dannawa cikin sauri da mayakan 'yan adawa ke yi a ƙasar siriya a baya-bayan nan ya nuna cewa dole ne shugaba bashar al-assad ya sasanta da al'umarsa tare da tattaunawa da 'yan adawa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da aka gudanar a ankara tare da takwaran aikinsa na iran hakan fidan ya ce turkiya da iran da ke goyon bayan bangaren 'yan adawa a yakin basasa siriya sun amince da sake dawo da yunkurin diflomasiya tare da rasha na maido da kwanciyar hankali na baya bayan da masu tayar da kayar baya suka kaddamar da farmaki da kuma kama kusan duk babban birni mafi girma na biyu a kasar aleppo shugabar kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da kasa ta cicciki amurka da rasha da suka yi katsalandan a binciken da take yi ta kuma kira barazanar da kuma sukar kotun a matsayin abin ban tsoro ma'aikatar lafiyar ƙasar labanin ta ce wani hari da isra'ila ta kai a yau litinin ya kashe mutum ɗaya a kudancin labanin yayin da rundunar sojin labanin ta ce wani hari na isra'ila kuma ya jikata wani soja a bangaren gabashin ƙasar. nan take dai rundunar sojin isra'ila bata ce komai ba kan har-haren shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya yi alkawarin bayar da taimakon dala miliyan 860 a matsayin taimakon soja ga ukraine a lokacin da ya alkawarin tallafawa kasar a ziyarar da ya kai birnin kib a yau litinin scholz ya ce ukraine za ta iya dogara da jamus kuma ziyarar tasa na da nufin karfafa wannan alkawari To da masu sauraro da haka ne muka shirin mu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe talata inda za mu kama wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye mu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a Muhammad Hafiz Baballe ta na kashi da shiryenmu na yau sai kuma Julie lathis Gresham wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyanmu na yau Mr. Carol. Nisar fil hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.